Allah mai rama mai jin kai littafin kwai cikin kaya mai ta kiyar rikita rikita littafi na bakwai da biyu wato littafi na saba'in da biyu masu saurari na idan bakwai manta ba a cikin littafi na baya mun dakata ne a lafiyayyen breakfast ne a cikin a ciki wanda ya fito shar kamar ka zauna ka cinye kai ɗaya mamaki ya kama ni na inda ake kawo wannan abincin Allah sarki wannan kenan sai kuma ɗaura kawai don jin yadda za da kaya sanin bani da mai bani amsa sai kawai na shiga kwashe su zuwa kicin na dawo na hau gyaran falon zuwa falonsa da nawa da duk inda dai ba zan takura mu masu bacci ba kafin su tashi na shirya abincin a falo na na koma na yi wanka na shirya tsaf cikin zani da riga na atamfa da suka yi min kyau ji ne kamar ana kallo na na juyo da sauri na kalli gadon ba tare da na karasa ɗaurin ɗan kwalin ba bus da ke kwance idanunsa a kaina kyam ya ɗan lumshe su ya sake buɗewa a kaina cike da salo dama ka tashi kansa ya jinjinar min kaɗan ba tare da ya ce komai ba Ɗan kwalin ma sai na ji na kasa ci gaba da ɗaurasa saboda idanunsa duk sun takura ne. haka dai na daure na karasa na miƙe har lokacin idanunsa a kaina toilet na je na haɗa masa ruwa na fito yanzu kam zaune na iske sa a bakin gado da waya a hannu ga ruwan wankan can kansa kawai ya girgizar min ba tare da ya ce komai ba bayan zaki ba bayan za ka yi ba ajiye wayar yayi ya ɗago yana kallona bashi idan na ci abinci zan yi bara na duba sakon nan da jabir ya turo min ya yi maganar yana miƙewa ya nufi kwamfuta ɗin da ke a ɗakin inda ya gyara a can gefe tamkar wani ɗan ofis da kallo kawai na iya bin sa don ni mamaki yake bani yanda sam bai gajiya da aiki komai ban ci ba na gyara gadon kawai na fice daga ɗakin a falo na iske na a falo da ta fito cikin shirin fita na biyu ta da kallon mamaki da alamar tambaya murmushi ta yi min kaɗan tana gyara mayafinta zan je gida saboda abincin alhaji babba na ga umma ganin yar uwarta ya mamantar da ita murmushi na yi a haba antibatil ita ma na san ba mantawa ta yi ba kawai dai tana cikin yanayi ne mai wahalar fassarawa to me zai hana ki ba masa na nan idan kuma wani yake so daban ai sai na girka masa yanzu nan insha Allahu a haba wahalan ai sai yayi yawa bara kawai na je can ai zan dawo ko da yake na ma san a can kuma yau za a yi inima a'a dan Allah mu je ki ga nanan din dai antibatul shi ma idan ya jikin tafi can din kawai can dan kawai dafa abincin baba ai ba zai ji daɗi ba mai maganar ina marerece mata da ƙyar na samu ta amince maka je kicin ɗin duk abin da ta san zai iya ci shi ta ɗibar masa ta zuba a kwando ta fice rike da ɗin motar da suka zo da a ciki kwafi na haɗa na kuma kai ma bus yana ta aikin sa hankali kwance na ajiye ɗan tire ɗin da na ɗora karamar butar shayi da kofinta sai cokali a gabansa Iyayawa na yi na miƙa masa ba tare da ya kalle ni ba ya amsa yana faɗin waye ya fita da mota an tabbatar ce na ba shi amsa a takaice bai ce komai ba ya kai kofin bakinsa ɗayan hannunsa kuma yana amfani da mouse Allah sarki wannan kenan zuwa goma da rabi duk mun halarta gaban abincin bayan gaishe-gaishe da tambayar lafiyar juna muka yi zaman karyawa kowa na cin abinci cikin salama banda ni da nake ta tsakwararsa ba da rashin daɗi ba kuma haka kawai dai nake ji ba na son ci kuma yunwa nake ji je ya lura bili ba ta cin abincin sam sai dai kunyar iyayensa ta hana shi cewa komai umma babba ce ta lura da hakan sai ta kira bilkisu tashi ne na nufe ta don na zata wani abin za ta saka ni sai dai ina zuwa ta ja ni ta zaunar kusa da ita da kanta ta shiga ɗorar min abincin duk da na ce mata na ƙoshi ne ina kallon son da bos ya sauke ajiyar zuciya daurewa kawai nake ina amsar abincin bos ne ya fara miƙewa alamar ya ƙoshi ya ɗan kalli iyayen nasa yana faɗin bara na je na watsa ruwa kafin tem ya kore jirgin su abu karfe sha biyu zai sauka cikin kulawa umma babba da karama suka amsa masa shigewarsa babu jimawa mu ma duk muka kammala da taimakon su anum na gyara wajen gudun kar kwanukan su bushe sai muka yi zaman wanke su muna wanke wanken ina tunanin abin da ya kamata na dafa mana da rana don koma daga ina ake kawo wannan abincin ba na bukatar a ci gaba da kawo sa ya kamata ni ma illos ɗina su ci girki na ai je yana fitowa daga wanka ya samu wayarsa na haske kasancewar asalin take matsuwa ya gaban miro ya shiga shafa mai ba tare da ya duba mai kiran ba ma bayan ya kammala yana gaban wide zai ɗauka kayan da zai saka ya kuma hangar wayar tana haske guntun tsaki ya ja ya ɗauka kayan da yake bukata ya fara sakawa sai da ya shirya tsaf sannan ya nufi wayar yana ida sa saka maballar rigarsa gabansa ne ya ɗan faɗi ganin batulce ta jera masa har miss kusan talatin sai kuma nambar sojan da suka yi sojan da sukan yi magana da baba kaura idan hakan ta taso tabbas wannan kiran ba na lafiya ba ne dan kaf cikin yan uwansa babu wanda ya kai batul iya zama da shi da halinsa in har ta yi masa kira ɗaya Kai na biyu ta ga bai ɗauka ba ba za ta sake kiransa ba sai idan shi ne ya kira ta yana kokarin kiranta sai gashi ya sake kira ɗagawa waye da sauri daga can batul ta sake fashewa da kuka jin an ɗaga a cikin tsananin rudani ta ce yayan mu akwai matsala wasu mutane sun zo har gida sun tafi da alhaji babba da katon alhaji babba da bakon mutumin nan wani irin yankewa kirjin jawat ta yi ya faɗi furucin batul ya ji ne cikin kunnensa tamkar saukar guduma cikin rawar baki ya ce su su su wawane ne ban san su ba yayanmu ina ɗakin alhaji babba ina gyarawa suka shigo fuskokinsu duk a rufe suke da face mask ni ma na san da sun gani ba za su bar ni ba tun shigowarsu nake kiran wayarka amma baka ɗauka ba ina tsoron na kira su umma su rudar da kansu shi yasa ban kira ba bai ba da amsa ba ya katse kiran kirjinsa na wani irin lugude tamkar ana gasar da kamfura a kansa da sauri ya fice daga ɗakin har ya nufi sashin bilkisu sai kuma ya jiyo dariyarsu a kicin da su nabila can ya juya ya nufa muna tsaka da yi ma anum dariya bus ya faɗo kicin ɗin yanayinsa kawai ya saka ni faɗuwar gaba anum da nabila kam duk ɗauke numfashi muka yi duk ɗauke numfashi suka yi don tsoro bai ce komai ba ya ji hannuna muka fice har mun je kofa ya juya yana watsa ma nabila kallon gargaɗi ku ci gaba da aikin ku idan kuma kafar wani ta fita a kicin ɗin nan sai na ɓallata kai kawai suka jinjina masa ya ji hannuna muka karasa ficewa zuwa bedroom ɗinsa bus lafiya kuwa babu lafiya nima yanzu batul da kira ne akwai matsala ba na so su ummuna san wannan maganar musamman ma ita da na san yanzu babu wanda ta ɗago ta gani kamar sa don haka ki shiri don haka ki shiru da bakin ki yanzu zan tafi can ko sun tambaya ki ce na fita amma zan dawo yanzu ka da sauri ta katse sa da faɗin bus tare za mu tafi ni ma ba zan zauna ba ba zan ba zai yi ba mima idan muka fita mu duka za su iya tunanin wani abu don Allah ka yi hakuri mu tafi tare ko ba komai ni ma zan yi wani amfanin ai zamana a nan zai sa na kasa jurewa na tona asirin komai ni ma please boss na yi azumar katsesa bakinsa ya cika da iska ya fusgar da karfi yana daga wayarsa da ke haske ban saurari amsarsa ba na shiga kokarin canza kayana ta kicin muka fita bayan boss ya ja ma Nabila dogon gargaɗi akan ta kama bakinta wallahi idan har suka ce mun fita sai ya yi gutsi-gutsi da kasusuwanta yadda babu mai iya shaida ita ce har ma a ɗin kanta daga haka muka fice sadiq bai zo ba saboda wukin ce don haka bus da kansa zai driving ɗin mahaukacin gudu yake zubawa tamkar shi kaɗai ne da a titin to dama yaya lafiyar giwa balle dama can shi ɗin dan babu sauki ne wajen gudu da mota balle yanzu da ta zamto na kare numfashi Ko gizo ban yi da gudun nasa ba yau gani nake ma tamkar baya gudun sai faman kaɗa yatsun hannuna nake jikina na wani irin tsuma yayin da bus kuma yana tuki yana waya da su oga Hafis. cikin mintuna kalilan muka iso gidan mun iske tawagar su jabir a gidan har ma da 'yan sandan zahiri sai wasu daga cikin 'yan unguwa da abin ya faru akan idanunsu su hafiz na ta musu tambayoyi antibatal ta iso gare mu da gudu tana kuka riko hannun ta bos yayi idanunsa na sake kadawa suna sake komawa jazir fiye da yadda muka fito daga gida bayanin duk yanda al'amarin ya faru ta shiga yi masa kamar yadda ta yi masu sa Ahmad ma kasa cewa kuma ya yi sai jikinsa da ke wani irin rawar bala'i kwanjinsa da jijiyoyin kansa na sake budewa yadda kirjinsa ke sama da kasa kawai zai tabbatar maka zuciyarsa na gudu mai ban tsoro da ke neman fin karfin gangar jikinsa na gangar jikin nasa ya saki hannuna ya nufi inda su oga Aliyu suke matsuwa ne na rungume ta muna hawaye tare sai dai ni saɓanin ita ina karfafa zuciyata yau ina lallashinta sai da na ga ta tsagaita da kukan sannan na ɗago ta na share mata hawayen ki kwantar da hankalinki anti in insha Allah za su dawo ko su wane ne Allah ba zai ba su dama akan kudurinsu ba Allah ya sa haka nema ta faɗa wasu hawayen na sake zuraro mata kiran da oga Jabir ya yi min ne ya sa na taimaka mata ta zauna a cikin motar tun a yanda Jawad ɗin ya taka birki sanda suka iso gidansu sa Ahmad suka sa ransa a matukar ɓace yake fema da yanda suka yi hasashen ganinsa ganin batul ta nufesa sai duk suka dakata daga yunkurin zuwa inda yake bayan ya bar wajen ya nufe su ne sa Ahmad ya yi saurin tare sa cikin zafin nama yana riƙe hannunsa je ka kwantar da hankalinka insha Allahu za mu gano inda suke ko masu wane ne suka aikata hakan ba su yi nesa da mu ba a halin yanzu tabbas yanzu haka har su jabir sun fara kokarin gano inda suke ka natsu ba na son ka fusata kanka da yawa domin nutsuwar ka ce a bar bukatar mu fiye da komai a yanzu shin akwai wani da kake zargi ne jawad da ke tsaye kawai yana kallon yadda su aliyu da sauran 'yan sandan ke ta kai kawo akan al'amarin ya limshe idanunsa yana busar da zazzafan numfashi sa kowa ma zan iya zarga a halin yanzu sai dai hakan ba zai saka na kasa fidda ɗaya a cikin dubu ba na sani gwarzona sa'amat ya faɗa yana ɗan bubbuga kafaɗar ɗin cike da jin ƙarfin tare da jin ƙarin alfahari da ƙwazon yaron jabir ne ya karaso wajen rike da tap a hannu ya yi sulus ɗinsa ahmad sannan ya kalli je da ke kallonsa shi ma bos 'yan iskan mutanen nan ba su bar wani alama ko kaɗan da za a iya bibiyar su ba bayanan da ke hannunmu ma a yanzu haka ko motar da suka zo a cikinta babu nan ba ma abinda bayanan mutanen unguwa suke faɗa mana kawai motar baka ce su ma matan kuma bakaken kaya ne a jikinsu fuskokinsu a rufe shiru yayi yana kallon jabir cike da nazarin maganganunsa kafin kuma ya kalle su yana ɗan cije lips ɗinsa na kasa dama bana tunanin za su bar wata alama ta zahiri sai dai dole ne za a samu ta ta baɗini Jabir zama ma'anan mu gidan bai da wani amfani ina ga mu wuce ofis kawai Jabir ya ce oga ni ma na yi wannan tunanin dama isowar ka muke jira mu je ta bakin ka dan yanzu haka dai ban shi Alhaji babba muke ta kokarin bibiya saboda batul ta ce tana zaton da ita ya tafi a jikinsa ba tare da su ma maharan sun sani ba a yanzu haka dai wayar na nuna tana titin gambari gab da babban titin 'yan robobi na gabashiya jami'an su ma suna gab da isa wajen har da aliyu amsar tab ɗin yayi daga hannun jabir da sauri hakan yayi daidai da isowar bilkisu da wani tunani ya zo mata a zuci inda suke sai da ta yi sulut ɗinsa ahmad ita ma sannan ta ɗan matsa kusa da je da hankalinsa ke tab da hankalinsa ke kan tab ɗin da ya amsa a hannun jabir amma ya san da zuwanta dan dan kamshin turarenta ma ya ishe sa shaidar tana wajen sa anya kuwa wannan aikin ba daga gidan can ba ne. da sauri je ya dago yana kallanta wani ciki wanne a ciki ya faɗa cike da ƙaguwa inda na dawo daga farauta shekaran jiya kafe ta yayi da ido don maganarta na tafiya bisa kamshin gaskiya ta kara rasunar da kanta cikin girmamawa a gare su ci gaba ta yi da faɗin ba zai yiwu a ce dama ya bar mu ba dole ne zai bibiyo mu ko don mai gadinsa sai dai ba mu da tabbas Hasashi ne kawai na yi sa jawad ya yi wani ɗan murmushi yana mai da duka hannayensa biyu ya goya a bayansa taku ɗaya biyu ya yi sai kuma ya sake juyowa hannunsa ɗaya ya sauke daga bayan ya tura cikin aljihu ɗayan da ke rike da tab kuma ya ɗago sa yana goga tab ɗin akan hancinsa daga jabir har Ahmad da bili duk kallonsa suke yi wani murmushin ya sake yi da tsayawa cak bili ya nuna da tab ɗin hannunsa yana faɗin maganar ki akwai kamshin gaskiya dole ne a cikin biyu a samu ɗaya idan kuma na yi wani nazari zan iya ɗaukar su a ne guda ya zama aikin haɗaka ne ya kare maganar yana mai da dubansa ga sa'amar da ke bin su da kallo kawai kafin ya ce wani abu hafiz ma ya iso rike da waya alamar magana ya gama yi mutanen nan fa ina ga sun farga da wayar jikin alhaji babba sam yanzu ba ma ganin su alamar an kashe wayar kallonsa duk suka yi sa'amat ya ce daidai ina kuka daina samun su sa a ran about din titin general hospital general hospital je ya faɗa cikin sigar tambaya kwarai kuwa bos ka duba ma za ka gani a nan tab ɗin je ya sake buɗewa daidai inda hafiz ya faɗa shi ma nan ya nuna masa ya miƙa ma jabir tab ɗin yana faɗin yanzu nan ina son a bincikar min inda alhaji kokino yake a kuma bincikar min inda alhaji ali da kasim suke sai mrs general sai mr jibral shi yana maganar ne yana daddanna wayarsa da ya ciro a aljihun wandonsa da mamaki na kalle sa jin ya sako dat da ya kasan ciki sai dai yanda ya yi kicin kicin da fuska ya sa na gaza cewa komai sannan ma ba ni da wannan damar don a fagen aiki muke matsayinsa na ogana ba miji ba da to muka amsa masa kawai muna barin wajen sa Ahmad da ke kallon je ya ce me yasa ka lissafo waɗannan mutanen kana da zargin su da aikata hakan ne sosai ma kuwa sa je ya faɗa yana ɗaure wayar a kunnensa jin an ɗaga mun kaila kana ina ban san amsar da aka basa ba daga can ya gyara tsayuwarsa idansa a sashin da su bilkisu ke magana ita da su jabir ya ce ka ajiye wannan aikin yanzu nan ka je gidan alhaji ali a ɗauko min mai gadin gidansa da koko kansa ya gyaɗa da sauke wayar je ka sake ni a duhu wai ba kana magana ba ne akan alhaji ali da na sani baban kasim da shi kasim ɗin kansa fuskar je cike da murmushin takaici ya jinjina masa Ahmad kai shi nake nufi sa to amma me ya haɗa shi da Alhaji Kokino da har kake tunanin za su yi aiki tare hasashe ne kawai sa ya ba masa Ahmad ɗin amsa a takaice ba dan bai yarda da shi bane yana son tabbatarwa yana son tabbatarwa kansa ne kafin ya bude aikin kowa ya sani Baba Kaura can bangaren Baba Kaura tun a safiyar yau Baba Kaura ya sa ake nemar masa nambar je sai dai ba a samu ba ya kokari sojan da ke taimaka ma baba kaura idan zai yi waya da je ya yi amma wayoyin jawad duk sun ki shiga sai kusan goma na safe da kyar ɗaya ta shiga sai dai kuma an kiɗa gawa kusan kira goma ganin lokaci na sake kwacewa baba kaura ya ce sojan idan ya san inda gidan je yake ya kwatanta masa sojan shi ma bai sani ba don haka ya ce baba kaura bara ya je ya bincika ko za a dace tunda sojan ya fita baba kaura ya kasa zaune ya kasa tsaye ba komai ya ya kawo hakan ba sai abin da ya jiyo a daren jiya ga lokaci yana ta sake tafiya kuma a jiya gaba ɗaya zaman ya gunduresa jiya yana sha'awar zagaye jeji don haka tun bayan sallar la'asar ya sulale ya bar barak ba tare da sanin kowa ba sai sojan nan da janar ya ɗaura alhakin kula da shi a kansa yadda yaron ke masa ne ya saka shi kaunarsa har ma yake masa wasu abubuwa na taimako sannan baya ɓoye masa wasu abubuwan da suka shafe sa hakan ya sa a fitarsa ta jiya ma ya sanar masa ya yi ninkaya cikin jejin sosai jiya bisa al'adarsa ta farauta da sanin sirrin jejin da Allah ya bashi ba don zai yi farauta ba don ko karnuka babu ma a tare da shi tun daga farkon dare har kusan karshensa bai fito ba yana a dajin sai da ya gama jin sirrin mai girma daga shaidanin da suka mai da wani yankin jejin nasu sannan ya fito gab da asbahi ya shigo cikin gari ana shiga sallah masallaci yana isowa barak a gaggauce ya yi alwala ya shiga masallacin shima bayan an idar da sallah ya saka sojan nan ya nemo masa lambar jawad zai yi magana da shi sai dai sam an gaza samunsa da aka same san kuma ma bai samu ɗaukar wayar ba dawowar sojan dawowar sojan ta saka shi tsayawa cak daga kai koman da yake faman yi da tunanin daren jiya cikin ɗauki ya sanar masa an gano family house ɗin su jawad ɗin kuma yana kyautata zaton a ciki je yake zaune da iyalansa baba kaura ya yi murna sojan nan ya yi masa rakiya har bakin hanya ya saka shi a Napep da faɗa ma mai Napep ɗin inda zai kai baba kaura kasancewar gidan su je sanannen gida ne sai aka ci sa'a mai nafif ya sani da kira suka samu mai gadin ya saurare su da kira suka samu mai gadin ya saurare su don shi tsoron baba kaura ne ya kama sa ganin sa sanye cikin fatun naman jeji gashi babu babu hannu guda sai da baba kaura ya yi ta masa magiya sannan ya sanar masa cewar jawad ba a nan yake zaune ba yanzu yana gidansa da ke ay street nan ma sun sha daga daga kafin ya ba su adres din mai nafef din da yake yana da kirki shine ya sake daukar baba kaura zuwa ay sai dai su sai dai suna shiga layin motar je na fita a gidan je din ma sun sha daga mai gadi kafin ya sanar musu jawat din baya gida ya fita babu jimawa suka roke sa ko ya san inda ya nufa ya ce shi bai sani ba sosai hankalin baba kaura ya sake tashi burinsa kawai ya ga jawat har sun baro gidan ya roki mai nafef din suka sake komawa tambayar mai gadi ya yi ko ina direban jawat din mai gadi ya amsa baba kaura a dakile cewar yau sadik bai zo ba akan sadiq yau ba zai zo ba saboda yana gidansa don Allah ka faɗa mana inda gidan nashi yake za mu je mu same sa baba kaura ya faɗa yana kallon mai gadin a fusace mai gadi ya ce kai malam ka fa ishe ni ta ya zan faɗa maka bayan ban san kai ɗin wane ne ba na ma sani ko cutar da wani su zaka yi in dai ma oga ne ya fi karfinka don shi ma wallahi aljanin kansa ne da kake ganin sannan murmushi baba kaura ya ce yaro na fi ka sanin hakan ai ka daure dai ka faɗa mana ko kuma ka kira mana shi direban a waya idan ya gan mu shi ya san manufarmu kamar mai gadi ba zai yi ba sai kuma me ya tuna oho masa ya ɗauka waya ya yi kiran sadiq babu jimawa sai ga sadiq mai nafif shi ma ya kawo sa yana ganin baba kaura ya rikice don bai yi zaton shi din ba ne da gaske hakuri ya yi ta bashi akan abin da mai gadi ya yi masa baba kaura ya ce babu damuwa so yake yanzu nan ya kai sa inda jawad yake shi dai mai gadi dai jikinsa ya yi sanyi ganin yadda sadiq ya ba mu baba kaura muhimmanci a take ya shiga bashi hakuri baba kaura ya yi murmushi kawai ya ce kar ya damu an bar 'yan sanda zagaye da gidan alhaji babba su je kuma suka kwasa zuwa station ɗin aikin zai fi yiwuwa a can cikin sauri bilkisu dai duk da ta kasa sukuni akan sako kasim da dati da jeyayi a waɗanda yake zargi zuwa yanzu kam ta fara yarda da sake-saken zuciyarta anya kuwa babu wani abu a rufe da bata sani ba haka kawai mijinta da dat ba za su rinka takun saka na kamar wasu makiya ba a da basirikinsa sirikinsa ne sannan mijin yayar mahaifiyarsa ne sannan mijin yayar mahaifinsa ne ta tuna kallon kallo da suka rinka yi ma juna jiya duk da shi dat yana ta nuna babu komai da wannan tunanin a ranta suka isa station babu mutane da yawa saboda wuken ne ni da su oga hafiz muka nufi ofis din Bus, shi kuma suka nufi na sa'amata Ahmad. ba mu fi mintuna goma ba shi ma sai gashi ya shigo ofis din dauke da takardu a hannu kujerar zaman sa ya nufa yana faɗin ni matasoki soki wannan aikin mikewa ne daga inda nake zaune ni kaɗai na nufesa kujerar zaman sa ya nuna min babu musu na zauna shi kuma ya shiga kokarin daidaita kwamfuta ɗinsa oga jabir da hafiz da ke can gaban kwamfutar ɗin da ke gefe guda biyu suka juyo suna kallon mu hafiz ne ya ce bos babu wata fa alamar waya da ta shiga tsakanin alhaji kokino da dadin su shahu da gaskiya amma dat ya yi waya da kasin awa ɗaya da mintuna hamsin da uku da suka wuce barin inda nake ya yi ya nufe su za mu iya samun maganar da suka yi jabir da hankalinsa ke ga kwamfuta gaba ɗaya ya ce ba zai yiwu ba gaskiya don in har muka yi hakan zai gane ka san wayar kasim tana da tsaro kamar yadda namu suke je ya yi ɗan jin na tunani numfashi ya furzar mai zafi yana dafe kansa da ke sara masa sai kuma ya zabara kamar wanda ya tuno wani abu jabir ina zuwa bara na turo muku numba ɗin nan dukansu ina son mu tabbatar idan suna aiki a halin yanzu ya yi maganar yana sake nufo inda nake durowa ɗin jikin tebul ɗin ya jawo flash ne da yawa a ciki ya shiga ɗauko su ɗaya bayan ɗaya yana duba rubutun da ya yi a jiki cikin sa'a ya samo wanda yake nema miƙa min yayi yana faɗin saka shi yanda yake min magana babu wasa tare da shi ya saka jikina har tsuma yake sai da na gama daidaita komai abubuwan da ke cikin flash ɗin suka bayyana sannan ya rankofo kaina hannunsa ya ɗaura bisa nawa da ke dafe da mouse muka rinka controlling din kwamfutar tare a haka sa Ahmad da wasu jami'an mu manya biyu suka shigo suka same mu nan take aikin da ya sake ɗaukar zafi ni dai ta ɓangare na da taimakon boss nake yi kusan minti goma sha biyar mun muka dukufa hankalin kowa na kan abin da ke gabansa aka yi lukin na kofar ofis din ba tare da jiran izini ba oga aliyu ya shigo da sallama inda muke ya nufo bayan ya yi sulus din su sa ahmad ban san me ya gwargwada ma bos a kunne ba na ga dai shi ma bos din ya mike ya nufi sa ahmad cikin zafin nama sai kuma suka fice shi da sa ahmad din daga ofis din allah sarki baba kaura cikin mintuna kalilan suka iso station din bisa taimakon sadiq sai dai kuma security sun hana su shigowa musamman maganin yanayin baba kauran sun musu rokon duniya amma sun hana su sadiq ya kira wayar je amma bai daga ba hakan ya sa suka koma gefe cike da damuwa musamman ma baba kaura da ke matukar matse da san ganin je suna a wajen tsaye su biyu sadiq na ci gaba da kiran nambar je sai ga motar su aliyu har ma an buɗe musu gate za su shiga aliyun ya hango baba kaura tamiro sauke gilashin motar yayi ya saka daga ya sake ya saka ɗaya daga cikin security ɗin ya yi masa magana da baba kaura ganin shi ɗin ne dai kamar yanda ya yi hasashe sai ya bada umarnin barin su shigo bayan sun shige da motar ya samu waje ya yi fakin ya fito shi da waɗanda suka bi masu kwamushin alhaji babba gaisuwa kawai yayi da baba kauran ya shiga ya sanar maje duk da aliyu ya sanar masa baba kaura ne hakan bai hana shi yin mamakin ganinsa ba har station su ba ya karasa fuskarsa babu walwala don duk yanda ya so aro fara'a ya azama fuskarsa azama fuskar tasa kamar yanda ya saba idan ya je wajen baba kaura akan ya gagara cike da girmamawa suka gaisa har sa ahmad kallon su baba kaura yayi ya ɗauke kansa yana faɗin ka gani ka gani har a wajen aikin ka ko dan murmushi je yayi da cewa babu komai baba ai na san zuwan naka mai muhimmanci ne haka ne baban ya faɗa yana sake maido da hankalinsa gare su sosai ya ce tun da safe na saka a nemo min kai amma hakan ya gagara ba a samun ka da farko daga baya kuma ta shiga ba a ɗagawa kai jawat ya dafe don Allah ka yakuri baba wallahi na tsinci kaina ne a yanayin da kowa komai ma ba zan iya ba gudun faruwar hakan ne ya saka ni yi maka neman gaggawa a yi dama tun bayan wucewarka na tafi jeji ne na je jeji a can ma na kwana don sai gabanin asbahi na shigo gari sanda na iso nan har an shiga sallah na saka a nemar min kai ne domin isar maka da sakon abin da ido na ya gano min jiya a cikin jejin nan muhammad jawad lalle akwai matsala babba da ke tunkaro ku da ido na na gani na kuma ji da kunne na gashi rashin samun ka akan lokaci ya nuna min alamomin fara faruwar matsalar da na gudama a yanzu hankalin jawad a tashe ya ce baba hasashen ka duka haka yake yanzu zaka zancen da nake maka an je har gida an ɗauki kakana a kan binciken inda za mu same sa muke wannan shine shirin su na farko dama na zauna na yi kyakkyawan nazari mutanen nan ba haka nan suke bibiyar ka ba akwai wani abu a kasa wanda akwai jininka a ciki ina nufin cikin zuri'arku akwai wanda ke tare da mutanen nan cike da mamaki sa Ahmad da je suke kallon baba Kaura ya jinjina kansa yana ci gaba da faɗin kar ku yi mamaki neman duniya babu wanda baya ɓatarwa lallai kamar yadda na faɗa akwai wani abu a ƙasa don babu rami me ya kawo rami bayan abubuwan da na sani ke a hannunku akwai wani abu da kuka ɗauko a wani gida ne sa'amat ya kalli je shi ma ya kalle shi sai kuma ya mai da dubansa ga baban yana jinjina masa kai akwai wani tukunya baba wanda ya labarta ma baba kaura da sa Ahmad komai baba kaura da ke ta faman jinjina kai cike da nazarin maganganun Jawad ya sauke nan nauyar numfashi ubangiji ya ba ku kariya sosai to akan wannan aikin don suna cikin rudani mai girma akan san gano wanda ya dauki tukunyar nan amma sun gaza gano komai inuwar wadda ta dauka din kawai suke iya gani sannan har yanzu tsafin nasu kuma bai iya nuna musu mahaifiyarka ta shigo kasar nan ba wannan hikima ce da rahama daga ubangiji ina ga iyakarsu ce ta zo shi yasa komai yake ta kwace musu a taron da suka yi daren jiya sun tattauna abubuwa da dama wanda zarge-zarge da yawa sun sami rinjaye a kai kanka sai dai a yanda na fahimta na yau sai sun fi su muhimmanci don haka nake so ku kasance a wajen kai da matarka idan zai yiwu sannan lallai matsayinku na jami'an tsaro wannan shaidancin ya kamata ma a ce ku kawo iyakar sama baki ɗaya don tabbas kakanka yana tare da su a can ne kawai za ku iya samo su a halin yanzu da ma wasu mutanen da aka kai a wajen bisa zalunci da san zuciya bus ya cika bakinsa da iska ya furzar yana taunar lips ɗinsa na kasa da karfi sa ahmad da ke fahimtar dukkanin maganganun nasu a baibai yayi sai kuma ya mai da gaba ya mai da gaba ba kaura yana faɗin babu damuwa baba amma kana ganin ita zuwa da ita ba zai zama haɗari ba yar dariya baba kaura yayi yana kallon bilkisu da ta fito da waya a hannu ta doso su babu wani haɗari insha Allah matar nan taka akwai sirrika ta tare da ita waɗanda Allah kaɗai ya san tushen su amma haka kawai nake ji a raina kamar suna da nasaba da taka kaddarar amma ita ɗin ba jami'ar tsaro ba ce eh jami'ar tsaro ce idan aikin su Sa Ahmad ya ba ma Baba Kaura amsarsa Baba Kaura ya sake faɗaɗa murmushinsa ka barta ita ma ta nuna ta a aikin a aikinta da kwazanta da Allah ya bata Allah yana tare da ku a dukkanin al'amuranku insha Allah, ku dai ku ci gaba da gaya ma Allah a tare suka jinjina masa kawunansu da faɗin insha Allahu baba kar ku ji komai wannan tafiyar ta fi ta farko sauki insha Allahu ta wani ɓangaren kuma ta fi wancan haɗari don haka runduna za ku haɗa mata da ta fi ta farko in dai aikin za ku yi da gaske ya kare maganar daidai da isowar Bilkisu wajen Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai kuma haɗe a cikin littafi na gaba don jin yadda za ta kaya na kuɗin Salma kuma huta lafiya